وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad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 wacce ta dace da ashirin da biyar ga watan goma miladiyar dubu da Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi mai albarka ahkamul jana'iz wa Ruha na da shaykh al-muhaddith Muhammad Nasiruddin ibn ruh al-Albani rahimahullahu ta'ala a zaman da ta gabata mun shiga fasali na goma sha biyu wanda yake magana kan hamlul jinazati wattiba'uha yana magana akan ɗaukar gawa da kuma raka gawa mun fara magana akan wannan fasali mun fara tattauna abu na farko a cikin fasalin inda malai ke nuna mana wajibcin daukan gawa da kuma raka gawa ya nuna mana wannan yana daga cikin haƙƙin gawa akan kan uwansa musulmai mun karanta kuma yadda malai ke akwai hadisai akan haka amma ya takaita da ba da misali da hadisai guda biyu hadisin haƙƙul muslimi alal muslim da kuma hadisin na biyu da malam ya ba da istishhadi da shi hadisin ah, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marid wattabi'u al-janaiz ko tudhakkirukum al-akhirah yace ku je ku ziyarci mara lafiya kuma ku raka gawa hakan zai tunatar da ku lahira waɗannan su ne hadisai guda biyu da muka karanta a zaman da ta gabata a wannan fasali na goma sha biyu da ke magana akan ɗaukan gawa da kuma raka gawa sai ma da yake cewa wattiba'uha ala martabatai yace raka gawa yana da martabobi guda biyu in aka ce raka gawa to martaba ne guda biyu kowanne iya inda mutum ya tsaya iya ladansa iya inda ka tsaya a nan ladan ka yake yake karewa bare ce al'ula ittiba'uha min indi ahliha hatta salati alaiha martaba ta farko shine raka wannan gawan daga iyalan wannan gawan mana daga gidan da aka yi rasuwan inda iyalansa suke mutum ya zama yana tare da wannan gawan har a yi ma wannan gawan sallah an gane wale yana magana ne a yanayin da shi ya tsinci kansa ga ƙasashe da dama ba suna janaza ba ne yadda mun ya rasu a yi masa komai a gida kuma a gidan ko a kofar gida sai a masa sallah a wuce wurin a'a wasu waza suna da filin da an tanada filin idin garin shine filin sallar janaza wasu kuma a masallaci in za a yi sallar janaza ko gawa sun kai nawa ne za a iya sai lokacin sallah ya yi in aka yi sallan wannan lokacin sai a yi sallan janaza bayan an iya ta sallan wannan lokacin kuma regardless of kowane sallah ana iya yi bayan sallan azahar ana iya yi bayan sallan la'asar suna iya yi bayan sallan magariba bayan isha bayan asuba mafhum to kaga za a rasa gawan daga inda aka kinka aka masa wanka zuwa nan inda za a zo a yi masa a yi masa sallah wana ladan yana damfare da jiran da kai ne har aka yi sallah wannan martaba ta farko ce yace wal ukra martaba ta biyu kuma ta karshe shine ittiba'uha min indi ahliha hatta yuqraba min dafniha shine raka gawa daga iyalan gawa bana daga gida ko daga inda aka kinsa gawa mutum ya zama bai rabu da wannan gawan ba hatta yuqraba min dafniha har sai an gama binne gawan tas tukun sai rabu da gawan to wanda shi kuma sai da ya kai wannan matakin kafin ya rabu da gawa shi ma yana da nashi darajansa ta fi darajan wanda shi ana yin sallah kawai ya tafi mafhum yau yau wannan abin da malik ke so ya nuna mana ashe abun amrun ne wasi'u ha kamar yadda muka fara bayani za ku kuma bayani zai biyo ba malik ce wa kullu minhuma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace kuma kowanne biyu duka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani lokaci za a yi rasuwa ana yin sallah shi kenan zai koma gida ko ya ci gaba da harkan shi wani lokaci kuma zai raka gawa har aje a binne gawa sahabbansa ma suna yi yace kowanne daga cikin guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi malike farawa abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala shi Abu Sa'id Al-Khudri Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi ya rawaito yake cewa kunna maqdaman nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mun kasance maqdaman nabi muna zaune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna yan gaba gaba yana nufin a garin Madina إذا حضر منا الميت آذنا النبي صلى الله عليه وسلم idan mamaci wani daga cikin mutuwa ta zo masa muka ga alaman ya kusa tafiya muka ga alaman yana abinda ba shi ke yana sharafan mutuwa to a azannan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai mu je mu sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wana wani mun ga alaman da Allah ba zai tashi ba muna bukatan ka zama zo ka halarci wannan wannan gurin ce fa hadarahu wa tafara lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai halarci wajen wannan gawan ya tsaya akan wannan gawan ya ta neman mu wannan gawan gafara hatta idza qubida manzo Allah zai zauna a wajen wannan gawan har sai gawan ya cika har an zare magawan rai in sarafa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa man ma'ahu hatta yudfana manzon Allah sallallahu alaihi zai ci gaba da mu'amala da wannan gawa da duk wanda ke tare da shi ba zai rabu da wannan gawan ba har sai an binna wannan gawa an gane yace wa rubbama qala habsu zalika 'ala al-nabi sai wani lokaci muka ga kamar hakan ya sa muna rike manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa zai zai zauna tun kafin ga mutum ya rasu zai zauna har ya rasu har a masa wanka har a zo a yi sallah har a ji da muka ga rike annabi sallallahu alaihi wasallam ya muke yana tsayi da yawa ce falamma fashina mashaqqata zalika alaihi abu sa'id al-khudri yace da muka ji fara jin tsoron hakan ya kama akwai takura muna takura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ba'd al-qawm li ba'd sai wani sashi na mutane suka faɗa ma wani sashi suke shawara suke ce law kunna la nu'zinu an-nabiyya bi ahadin hatta yuqbada suka ce to muna ganin mu daina sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da kowa har sai in ya cika in ya cika ya rasu mun tabbatar ya rasu ko sai mu je mu sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa idza qubida adanna in ya rasu sai mu je mu sanar da shi lam yakun alaihi fi dalika mashaqqatun wala habs ce kun ga ai in muka yi haka kaga babu takura ko ba za mu rike shi mai tsayi da yawa ko yace fa fa'alna dalika! abu sai ko yace sai muka karfi wannan shawaran sai mu ci gaba da yin haka wa kunna nuzinuhu bil maiti bil da ba'da an yamuta sai zo muna sanar da shi game da mamaci bayan ya riga ya mutu fa ya'tihi fa yusalli alayhi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ma wannan mamacin sallah to in ya zo ya mamacin sallah fa rubbama sarafa wani lokaci yana idar da sallan sai tafi abinci sai koma gida abinci sai bar mu ci gaba da sauran tawaini. wa rubama makasa hatta yudfan al wani lokaci kuma in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mamaci sallah zai ci gaba da kasantuwa tare da mu har sai an binne wannan wannan mamaci fa kunna ala zalika hinan mun kasance muna hakan na wani lokaci mai tsayi sun qulna sai muka ce law lam yashkhas an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muka ce to ina ma da wani lokacin mu dan sauƙaƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun sanar da shi laulam yashkhas ko ba sai ya zo da kanshi ba ya wakilta wani kawai in mun sanar da shi ya ce ko wani kai ma kai kai ma ka je ka jagoranci janaza wa hamalna jinazatina ilayhi ko kuma mu ce ba sai ya zo ba a mu ne mu rinka daukan gawan muna zuwa da shi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafo ne ko mu sanar da shi ya taso daga masallaci ko daga gida ya zo a'a yanzu ya zama in an yi rasuwa mu ne za mu ɗauki gawan sai mu je da shi inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake an gane ku suka yi shawarar me yasa ba za su rinka yin haka ba hatta yusalla alaihi inda baiti manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mawga wannan gawan sallan anan wajen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana zalika arfaqa bihi suka ce da hakan zai fi zama mun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauki mun fi tausaya mishi da ce kullum aka yi rasuwa sai dai shi ya bar gida ya zo to yanzu kawai mu danke shawara in aka yi rasuwa mu ne za mu ɗauki gawan mu kai mishi muka ce hakan zai ɗan fi alaman mun tausaya masa yace fa kana zalika amru ila al yawm Abu Sa'id al-Khudri yace to tun wannan lokacin kuma suka fara yin hakan yace kuma shine har lokacin da yake ba tabi'ai labari aka al'amarin take in aka yi rasuwa to ana daukan gawan ne a je da shi masallaci wajen inda liman yake ba liman ya bar masallaci ya zo gidan da aka yi rasuwa yayi sallan janaza Abu Sa'id al-Khudri yace tun lokacin haka suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ba a daina ba har lokacin da gashi yanzu yana ba tabi'ai labari cewa yanzu kun ga wanda ake nan an yi rasuwa a ɗauko gawa a biyo liman da shi masallaci ce to ga yadda abin ta fara ai duk manzon Allah sallallahu alaihi na da rai muka fara wannan kuma shine har yanzu ba a daina ba an fahimta ku to kaga asalin muhallu shahid na hadisin shine yana nuna ashe a yana da daman in ya sallaci gawa ya sallame ku a wurin an fahimta ku sai ku je ku ci gaba da kuma ɗawainiyan da gawan yana da damun kuma ya sallaci gawan ya tsaya ya ci gaba da tarayya da gawan har sai an bin da gawan duka yana da daman haka Za zaka ba wajibi bane dan dan nayi nayi gawa sallah kuma sai na bi sai na bi su magawarta mafum haka mai abin sayyid ne ya fada ce wani lokaci manzo Allah ya sallace, gawa sai kama kai sai bar su su karasa sauran wani lokaci kuma sai ya sai sai sai tsaya tare da gawan har abin ya danganta da uzurin da liman yake da shi an fahimta ku yawa in yana da uzuri an gama sallan gawa sai ci abin shi in ya ga dama ya wuce to in ya ga dama ya bar shikenan an wuce gon in ya ga dama kuma ya tsaya tare da gawan har sai ya binne a nuna maka dai ba wai ba wajabta mishi sai ya kasance tare da gawa har sai an binne sai dai ko ya rasa wani lada wanda za mu zo mu karanta ladan wannan hadisin malakin imam ibn hibban ya fita da shi a cikin sahih littafin sa imam al-hakim imam al-baihaqi imam ahmad duka sun fitar da wannan wannan hadisin ai imam al-hakim yake cewa sahihun ala shartu shaykhaini yace ya inganta akan shar'in Imam Bukhari da Muslim Imam Zahabi shi ma ya dace da shi akan haka an gane ku ah. fakara matsala ta gaba ce wala shakka fi anna al-martabata al-ukhra afdalu min al-ula yace babu shakka babu kokonto cewa mutum ya tsaya har martaba ta biyu to ya fi falala sama da mutum ya tsaya a martaba ta farko Mana mutum ya kasance tare da gawa har sai an binne gawa. Ya fi falala, ya fi lada, ya fi daraja, sama da mutum kawai in an yi magawa sallah kawai ya tafi abin shi. Mafum? Matsayinsu ba ɗaya ba ne, darajansu ba ɗaya ba ne, martabarsu ba ɗaya ba ne. Malai sai da ƙaunihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. malaki ya faɗi wannan ne saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da yake cewa man shahida aljanazata min baitiha wa fi riwayatin man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban hatta yusalla alaiha falahu qiram Mazala ce man shahidal jinaza duk wanda ya shaida kin tsagawa shine aljinaza bi kasr aljim aljanaza bi fathi aljim shine gawa wanda ya shaida aikin kin tsagawa min baitiha ya raka gawa tun daga gidan wannan gawa wa fi riwayat wata ruwaya ce man taba'a jinazata jinazata muslim duk wanda ya bi jinazan wani mutum musulmi imanin yana mai cike da imani shi wanda ya raka wannan jinazan wahtisaban yana mai fatan samun lada yana mai fatan samun sakamako a wajen Allah bai rabu da wannan gawan ba hatta yusalla alaiha har aka yi magawan sallah sannan sai tafi gida abin shi falahu qirat to yana da lada kwatankwacin qirati guda da wa man shahidaha hatta tudfana duk wanda ya halarci yi ma gawa hidima bai rabu da gawan ba har sai da aka binna gawan a wata ruwa ya ce hatta yufraga minha har sai da aka gama komai falahu qiratani to yana da lada kwatankwacin qirati guda biyu Minal ajir a wata ruwa da ƙarin cewa na lada qila bisa bisa ce ya hasula wa mal qiratan menene tsiratsi guda biyu qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mithlul jabalain al'azimai wa fi riwayat ukhra kullu qirat mithlu uhud yace yana da lada wanda in za za a tara ladan tsiratsi tsayan nan to kaman an tara ladan yawan sai ya kai yawan girman dutsen Uhud to in ya sheda janaza har aka binne to yana da kaman wannan har guda biyu mana in an tara ladan da zai samu sanadiyan da ya sheda janaza bai rabu da janaza wa har sai da aka binne gawa to in an tara ladan da zai samu girman ladan sai ya fi girman dutsen uku guda biyu an fahimta ku kashi kaga ai wanda ya duka biyu ai ya fi daraja sama da wanda ya guda ɗaya ko yawwa wannan hadisin muttafaq alaihi da kuma sauran malaman ashabu sunan duka sauran daga sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi to kaga wannan dalili ne da ke nuna cewa lallai mutum ya zama ya ce da janaza bai rabu da da janaza ba har sai da aka aka gama akwai daraja mai girma an gane ku malaki wa fi ba'd shawari a wani a wani daga cikin hadisai ire-iren shi waɗanda suke ma wannan hadisin shaida an abi hurairata daga abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare ta a gari ziyadatul mufidatul akwai su kare-kare waɗanda suke da fa'ida sosai da sosai. La'allahu minal al-mustahsani zikruha la'alla zai zama yana daga cikin abu mai kyau a ambace su. shi kamar haka. Abu Hurairah ce wa kana ibn Umar yusalli alaiha. Abdullahi ɗan Umar ya kasance shi ɗabi'arsa in aka zo masa da gawa to kawai zai magawan sallah kamar da ai mun Abu Sa'id da kudiri, ya ce tun a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa da gawan ne ko inda limamin da zai sallan ba limamin yake tashi ya je nan inda aka yi rasuwan ba in an yi rasuwa za a ɗauko gawan ne a zo da shi to ibn umar in an zo masa da gawa sai magawan sallah kuma mai yansare shi kenan sai kyale shi ko sallan zai yi ci gaba da abin da yake abin da aka same shi yake zai ci gaba da abin shi su sai ɗauki gawan su tafi da shi makabarta yace falamma balaghahu hadithu abi hurairah qala lokacin da hadisin abu huraira ya isa zuwa gare shi hadithin da muka gama karanta yanzu na girman ladan wanda ya sallan janaza bai rabu da gawa har sai da aka binne gawa da hadisin ya isa zuwa ga Abdullahi dan Umar shi kuma sai ya kasance bai taba jin labarin hadisin bai sani bai taba jin labarin hadisin ba bai da masaniya a da labarin ya kai gare shi qala ce ce asara alaina abu huraira abu huraira wannan hadisin abu huraira ya fiye yawaita rawaito hadisai daga manzon ya fi mu yawan ruwaya daga manzon shi ne asara alaina ya fi mu yawan ruwaya daga manzon sallallahu wa fi riwayati fata'azamahu abun sai ma Abdullahi dan Umar nauyi yanzu Abu Hurairah nufin duk girman ladan nan muna ta rasawa kenan fa arsala khabbab ila aisha abdullahi dan umar da ya ga girman ladan ya ga girman abin da yake sai sai kai bari in ƙara tabbatarwa kai khabbab bin al-arat tashi ka je wajen nana aisha radiyallahu ta'ala anha yas'aluha an qawli abi huraira ya je ya kara tambayar shi ga hadisin ga abin da abu huraira ya faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na girman ladan wanda ya halarci janaza bai rabu da gawa ba har sai da aka binne yarji'u يرجع fa yukhbiruhu ma qala cewa shi khabbab ya je tambayi na Aisha in ya tambaye ta sai ya dawo sai ya bashi labari ita wata amsa ta bayar ha kasan na Aisha ita consultant ce Duk lokacin da aka samu saɓani tsakanin sahabbai akan wani hukunci gurin ta suke zuwa to ya ke uwar mummunai wane ya ce kaza da kaza da kaza da kaza kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ba mu a warware mana ita consultant sai ta ɓaci sai a zo gurin yace to a a tambaya wa akhadha ibn umar qabdatan min hafa min hafa al-masjid yuqallibuha fi yadihi Abdullahi dan Umar so da yadda abin ya masa nauyi ya zauna a masallaci har ya ɗiba wasu tsakon tsakon kwani na masallaci tsakuwa daga cikin tsakon masallaci a hannunsa yana ta wasa da su a hannu yana ta yi hatta raja ilaihi rasul bai daina wasa da wannan tsakukuwan ba har sai da khabbab bin al-arab ya dawo fa qalat ta qalat aisha yace khabbab bin aisha na na shafa abin da ta yi shine sadaqa abu huraira ta ce fa tabbas abin da abu huraira ya faɗa nan haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam fa daraba ibn umar bil hasa alladhi kana fi yadihi al ard Abdullahi dan Umar yayi watsi da waɗannan tsakon kwanin a ƙasa na ɓacin rai da takaici sun makalar ya ce, laƙadi farrafna fi ƙarari tsakafiya. ce kai mun yi asaran lada masu yawa yanzu duk wannan da kawai an zo mun da janaza kawai ni sai in yi sallah in ce su tafi ashe ina ta asaran lada ne ina ta rasa lada ne masu yawa hankalin shi ya tashi fa balagha zalika aba hurairah fa qala sai labarin ya kai zuwa ga abu hurairah sai abu yace innahu lam yakun yashghaluni yashghaluni ar rasulullah safaqatu as-suqi yace haba Abdullahi dan Umar ya manta ne ni fa ba ni fa hada-hadan kasuwa ho bai shagaltar da ni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya manta ne lokacin da su suke zuwa kasuwa neman kuɗi ni fa lokacin ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi tun da ya musulunta bai taɓa rubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah zai bace sai dan in kaga ba su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi yana cikin gida ne yana shiga gida kuma zai zauna yana jiran shi a masallaci wai mun san gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ɗaya a kofa kana buɗe kofa ka ɗaga kafa daga gidan zaka yi jaina ne a masallaci shi ba abin da ke raba shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara uku da ƙari da ya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ke raba su sai manzon Allah zai shiga gida ya kwanta ya gaci yanzu ko ko tsakaninka da babanka ne ku yi shekara ɗaya ba abin da ke raba ku ai akwai abubuwan da zaka faɗa game da baban naka hatta matan sai su yi mamaki ba ka bari so ka zama sahibu sirri sai na abu rare yake faɗa ma Abdullahi Umar Allah da Umar ya manta ne cewa ni hidindimin kasuwa kasuwa hayaniyan kasuwa zai shagaltar da ni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala gharsul wadi sun manta cewa tsayawa kula da dabino ko dasa dabino bai shagaltar da ni ban kasuwa ban noma ban komai kawai zama ko aure bai ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai shi ya zauna kawai shi karatu kawai yake yi a faɗa ya riƙe a faɗa ya haddace a faɗa abinda za a rubuta a rubuta wanda za a haddace ya haddace kawai aikinsa kenan su kuma laraba dama Allah ya musu baiwa da Allah ya su al'umma ne wanda basu basu iya rubutu ba a lokacin duk wanda kaga balarabe ya iya rubutu to ya koyo ne a wajen daga yan kasuwar rumawa da waye da suke shigowa amma su ba rubutu ba abinda suka sani shine hadda Allah ya musu fasaha fiye da yadda kake tunani kuma Allah ya musu hadda fiye da yadda kake tunani balarabe ne in ka karanta adabin larabci zaka zaka fahimci wannan balarabe yanzu aka daga in ka daga bayron nan kace yanzu da Allah kama bayron nan waka in ya kalli bayron nan in ya dade ya minti ɗaya yana nazari ba minti ɗayan nan in ya fara sai baki ɗari akan bayron yanzu yanzu kuma Allah ya musu wani basira da duk wanda ke gurin lokacin da yana kai full duk wanda ke gurin ya haddace duk abin da ya fara sai dai mutum ya zo kasuwa ya koma gida ya ce ai da muka je kasuwa wa ne ya yi muka za baiti sai joro baiti ɗarin ya ce bayan ya gama wane shi ma ya yi ya sun haddace ku ba ba su bukatan sai an sake maimaitawa kafin su haddace haka Allah ya yi su tun ba za su iya rubuta ba sai Allah ya musu kai na kiyayewa su haka Allah shi yasa ba su babu shi yasa ai su tarihin larabawa an ciro to shi ne daga waƙe-waƙen su so da ba masu rubutu bane bare su zauna su rubuta tarihin sai ai tarihin mu kaza wani a an ciro tarihin ne daga waƙe-waƙen su su haka Allah ya musu Abu Hurairah ce to ko shi ya manta ne ban zuwa kasuwa ban zuwa gona ko ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole abin da zan yi ya zama yana da yawa yace inna ma kuntu alzamu an sallallahu alaihi wasallam likalimatin kalimatin ha? yu'allimuniha yace ni fa na kasance ina lazimtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai saboda musu kalmomi da zan ji daga bakinsa da zai karanta da ni wali yut'imuniha kawai ya karanta da ni karatu in na samu ko da loma ɗaya ne na abinci ya bani na cini ya wadatar da ni a rana sai a ci gaba da karatu ban bukatar sai na ci na koshi na yi na a'a ko loma ɗaya na samu dabino ɗaya na samu dabino biyu na samu ya ishe ni in sha ruwa a ci gaba da ganin da aka za fa qala lahu ibn umar sai abdullahi da umar yake mishi anta ya aba huraira kunta alzamuna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alamuna bi hadithi abdullahi da umar yake tabbas kai um, abu huraira ka fi mu lazintan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka fi mu sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga muhallu shayi na wannan hadisin shine nuna mana girman ladan mutum ya sallaci gawa kuma ya zauna tare da gawan har sai ya yi har sai an gama binni binne wannan wannan gawa sannan kuma kaga yana nuna mana ashe ilimi kamar yadda Bahaushe ke cewa ilimi kogi ne ba dole bane dan mutum ya fika daraja ya fika falala kuma ya fika ya fika ilimi ba mafhum yawa kaga ai Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar daga cikin sahabbai ana kirga daraja ne na girma na falala na sahabbai a yana gaba da Abu Hurairah yana gaba da Abu Hurairah ya ce da bai'atul ridwan ya cikin laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara ya halaki yakin Uhud ya riga Abu Hurairah musulunta mafhum da sauransu amma kuma kaga gashi wani karatun da kowa ya sani shi bai mai ba bai sani abu rai ya dade yana karantarwa shi bai sani shi bai sani an gani Allah ya sa mu gani sani yana nuna mana kaga yadda sahabbai hatta a zamanin sahabbai hatta a zamanin sahabbai an ce musu manzan Allah sallallahu alaihi ya ce sai sun sai sun tabbatar ko kaga Abdullahi Umar ya tura wa wa Nana Aisha dan me dan a tabbatar to kai me yasa yau an ce maka kawai annabi ya ce kawai sai ka dauka ba faɗa maka ina aka gani ba wa ya rawaito ko ko ba haka bane ya inganta ko bai inganta ba yana faruwa ko sai dai kaga mutum ya tura maka ba wasa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ka tatsuniya kuma sai ce maka annabi ya ce sai ga kanta sai ga tatsuniya ne a ce in ka ce mishi a ina annabi ya ce sai ce shi ma an tura mishi shikenan sai ka ce wani turawa sai ka cigaba da turawa a yanzu mun gana ta rubuta a to har yanzu an fara cewa annabi ya ce duk wanda ya tuna ma wani shigowar ramadan Allah zai mishi kaza da kaza da kaza a ina annabi ya ce makaryata ne ma annabi karya sallallahu Allah ya sa mu gani insha Allah ta'ala anan za mu tsaya a yau akwai sauran bayani akan hadisi wannan hadisi insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki hada mu zama ta gaba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 وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله